Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VH na wannan lokaci da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare. Daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa. bayansa muna tafi da shirin nan na musan dokokinmu daga nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau to amma kafin a ji sauran abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha shida ga watan mayun shekara ta biyu wanda daidai goma sha biyar ga watan shawwal na shekara ta da da arba'in uku hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru ɗari da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan mayun shekara ta da goma sha shida kasashen ingila da faransa suka yi watan tandar ƙasashen gabas ta tsakiya a ƙarƙashin tsohon dalar usmaniya tsakaninsu su bayan yakin duniya na biyu ne dai kasashen biyu suka kulla wata yarjejeniya tsakanin su ta yin watandar kasashen larabawa na yankin gabas da tsakiya a wani lokacin na dai kasashen jordan iraki da dino suka koma karkashin renan turawan ingila a inda kasashen labanan da siriya kuma suka koma karkashin turawan faransa sai kuma wasu yankuna na arewacin iraki da wani bangare na gabacin kasar turkiya suka koma karkashin ikon rasha masu ware ko kasancewa shekaru 34 su gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan mayan shekara ta 1988 sojin red army na tare soviet suka fara janyewa daga kasar afghanistan bayan mamayar kasar na kimanin shekaru goma a farkon shekara ta 1979 dai sojin red army suka taimaka wa nur muhammad turki a juyin mulkin da yi wa abokinsa hafizullah amin daga nan ne sojin red army su dubu biyar suka shiga cikin birnin kabul na kasar afghanistan domin taimaka masa tare su dai tana ganin tsohon shugaban kasar na afghanistan ya fara karkata ne zuwa ga kasashen yamma domin haka ne suka taimakawa turki ya masa juyin mulki amma tun daga lokacin ne mutanen kasar afghanistan suka fara gwagwarmaya da sojojin gwamnatin kasar da kuma sojin red army waɗanda yawan su a lokacin ya kai dubu ɗari daga ƙarshe dai bayan asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa sojirat amina tarai sobet sun fara ficewa daga kasar afghanistan a ranar 16 ga watan mayun shekara ta tara da da ƙarshe masu ware kwakwan sun cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan mayun shekara ta alif da da bakwai mabutu seko shugaban kasar congo ya arce daga birnin kinshasa babban birnin kasar bayan da ya ga cewa 'yan tawaye sun kusa shiga birnin mabutu ya kwace mulki ne a shekarar 1965 sannan kuma ya share shekaru 35 yana shugabancin kasar kasar wadda take da ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa ta kasance a cikin talauci mafi muni ta yadda mabutu ya bai wa turawa damar yin wasosan arzikin ƙasarsa a daidai lokacin da mutanen ƙasar suke fama da talauci da ƙarshe dai madugun 'yan tawaye na lokacin lauren kabila ya samu nasarar kwaci iko da ƙasar a cikin shekara ta 1997 wanda hakan ya samu butu sai seko ya tsere zuwa ƙasar morocco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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tun zuwa lokacin da za a gyar zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. Shugaba Putin Rasha ya bayyana cewa wanzuwar NATO zuwa kasashen Sweden da Finland zai fuskanci martanin kasar. Dakarun haɗin gwiwa sun kashe mayakan ƙungiyar Boko Haram kimanin 300 a yankin tafkin Chadi. ministan harkokin wajen iran na halartar taron addu'o'in rasuwar tsohon sarkin haɗaɗɗiyar daular larabawa don zuga cikakkun labaran shugaba vladimir putin na rasha ya bayyana cewa wanzuwar kungiyar tsaro ta nato zuwa kasashen sweden da kuma finland zai fuskanci martani daga kasarsa mr putin ya bayyana hakan ne yau litinin yayin wani taro na tsakanin rashar da kuma ƙawayenta na yankin da take kawance da su a fannin soji furtun na putin na zuwa ne bayan da kasashen na sweden da kuma finland suka bayyana shirin suna kasancewa memba a kungiyar tsaro ta nato sai dai ya putin ya ce shigar waɗannan kasashe a nato ba barazana ne ba ga ƙasarsa nan take amma rashar za ta mai da martani ga bazuwar kayayyakin soji a cikin waɗannan ƙasashen rundunar haɗin gwiwa ta dakarun wanzu da tsaro a yankin tafkin chadi ta mnjtf ta sanar da kashe mayakan ƙungiyar boko haram kimanin 300 a yankin hakakin rundunar kamaradun goge ya bayyana a wata sanarwa cewa an kashe mayakan 'yan ta'adda ne a wasu hare-hare da aka kaddamar sau 30 a makonnin baya-bayan nan adegoke ya ce sun lura kungiyar tana kara dogaro ne kan amfani da abubuwan fashewa don haka sun yi kyakkyawan shiri domin tunkarar 'yan ta'addan ya kuma ce sama da mayakan 'yan ta'addan da iyalansu dubu hamsin da biyu ne suka mika wuya ga dakarun na mnjtf a yankunan da suka kaddamar da farmakin sai dai rundunar ta ce ta yi hasarar mambobin ta shida wasu da dama kuma sun samu raunuka yayin farmakin majalisar ɗinkin duniya ta yi gargadi game da ƙara taɓarɓarewar fari a yankin kahon afirka a cikin shekaru arba'in masu zuwa mataimakin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya mai kula da tsare-tsaren ayyukan ba da agajin jin kai ne martin griffiths ya yi wannan gargaɗin inda ya ce tuni matsalar ta shafi mutane sama da miliyan goma sha takwas a faɗin kasashen habasha somaliya da kuma kenya babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan ne bayan kammala ziyarar kwanaki biyu a ƙasar kenya inda ya gane wa idon sa halin da ake ciki a yankin gahon afirka mr griffiths ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen wannan matsala don ceto rayuka da al'umma sanadiyar tsanancin farin da ake fuskanta a cewar majalisar ɗinkin duniya da alamun waɗannan alƙaluma za su iya ƙaruwa nan da makonni masu zuwa ganin yadda lokacin damina wanda galibi yakan fara daga watan maris zuwa mayu a yankin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu voh daga birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya isa birnin abu dhabi domin halartar taron addu'o'i na rasuwar tsohon shugaban haɗaɗɗe larabawa halifa ben sayyid al nayyan wanda allah ya wa rasuwa a ranar juma'a da ta gabata tun dai bayan rasuwarsa ne shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci ke zuwa ƙasar ta haɗaɗɗe daular larabawa domin isar da saƙon ta'aziyya bayan rasuwar halifa ben sayyid al nayyan ne majalisar koli ta tarayyar haɗaɗɗe larabawa ta zaɓi muhammad bin zayed a matsayin sabon shugaban ƙasar iran ta taya shi murna game da sabon mukamin nasa tare da fatan yin aiki tare a fagage da dama a amurka wani sakamakon jin ra'ayin jama'a na haɗin gwiwa da tashar nbc da jaridar washington post suka gudanar ya nuna cewa farin jinin shugaban ƙasar joe biden ke kara raguwa idan aka kwatanta da watan fabrairu da ya gabata sakamakon ya nuna farin jinin biden wajen amurkawa ya ragu har zuwa kashi 56 cikin 100 inda kashi 39 cikin 100 ne kawai na amurkawa ke goyon bayansa a cewar bayanin mafi akasarin amurkawa sun fusata da salon siyasar biden akan hauhawan farashin kayayyakin more rayuwa da tattalin arziki da tsaro akan iyakokin kasar lamarin dai na da nasaba da tashin farashin man fetur da abinci da kuma madara ta gari a kasar tashar nbc ta ce farin shugaba biden a yanzu yana kusa da na tsohon shugaban kasar donald trump wanda ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka shugabanci amurka da suka gaza zarcewa a wa'adin mulki na biyu binciken ya nuna cewa bukatun amurkawa a yanzu sun fi karkata ne kan ababe guda hudu da suka hada da shawo kan matsalar tsadar rayuwa farfado da tattalin arziki da 'yancin kada kuri'a da kuma zubar da ciki to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa, ko barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a cikin shirin namu na yau za mu taɓo batun nan na zaben ƙasan faransa wanda emmanuel macron shine shugaban ƙasa na farko a wannan zamani wanda bayan tafiyar da kowane ɓangare na manufofin kasashen waje da na cikin gida na wa'adi na farko ya sake samun amincewar jama'arsa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da kuma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane yake watakila ba lalle ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda yake bukata sun fito sun yi masa rawar gani amma dai waɗanda suke buƙatarsa sun fito sun yi masa rana music domin tattauna wannan batu na zaben ƙasar faransa ne muka gayyato malam abdulrahman abdu modibu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar ƙasar faransa da ke da zama a kanon dabo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zabe. To, mana Rahman na matsanka na masanin wannan harshe na Faransanci da kuma wato mai shari'a kan wato yanayin kuma siyasan kasan Faransa. Me za ka ce game da zaben nan da ya gudana ne tsakanin Macron da kuma Le Pen? To, kasan Marine Le Pen asalin ubanta shi ne dama mai fati shi ya kawo wannan fati tun asali. To, su 'yan gurguzu ne kamar 'yan rikaudin na cikin Faransa. to shi kuma wannan macron ko da ke sun canja da fasalin kasar su a kamar da ba ce da su suna abin da ke golis ne wanda fati ne wanda da shi yan de gaulle wanda ya kira duniya na biyu ya ce faransa daga hannun na german ya kafa to su ba yan gurguzo ba ne to amma suna da ra'ayi na cewa lallai faransa ma ta kasance tana da yancin kanta a cikin europe ba ta nuna ra'ayin kowa ba ta bi na america ko na britain wato ingila ba da ingila da faransa da amerika da rasha suka ceci faransa daga hannun yan nazi su yan nazi za su mamaye faransa nan lokaci a shi da ya koma ingila london ya zauna daga london ne ya je kafa rundunar da su ta fara yakin jantar da ita faransa amma bayan ya kawo kuma shi wa da ya kawo da shi ma saboda wani ra'ayin nashi sun ɗin a kasar din nan yasa amerika ta yi kutu-kutu ta kore shi zanga-zanga aka sa yan abin da yan university na su ta yi shi sorbon kuma ita ce makaranta wanda ke ma cikin paris ke babbar university mai tsannin tarihi bai dawa ya sa kore shi ga mulki kore shi ya dama ya ce faransa ba shi da neto ba ba shi ba neto ce kuma don makami ne shi dan makami nukiliyan da ke shi ya ishe shi ba sai ya shiga wani neto ba to kaji kenan har ya kai ga cewa yana tabbarin amerika shin tana da karshen gold kasan da can ita dala abin da ke ba ta daraja shine yawan gol da amerika ta boye a cikin wannan ajiyar ta ina shi da gwamnati maka a amerika shi zai mai da musu takardun kudin su ko ya je takardun dala su su ba shi kwatankwacin gol da ke na wannan takardun ita ce ya kashi ya koyi shi ga to bayan ya kawo an kawo da shi daga mulki na baya bayan sanannen sun bi har zuwa yake gani kamar shugaba mitterrand wani an yi da shi a shi shugaba mitterrand shi zai kawar da su daga kan wannan tsarin suka miƙa wuya ta hau a da shiga neto amma su da bori su yi eh, european union wato kungiyar haɗin kai da turawan turai zalla kawai su ba masu maganar neto na america zarar ita neto kungiyar ce ta america take biyo bayan yakin duniya na biyu don dai kawai ta kasa ma duk duniya ta kasance ta ce kan gaba musamman ma ita europe din da ita america ta zina hankoro ba wai irin kasashe ne namu na afirka ba a'a ita da rike europe din nan kamfan hannunta america da ita ce faɗa a yi a kansu duk abin da suke ko ta sani amma ko da haɗin bakin kuma ƙasar ingila yanzu da ita ƙasar ingila ce uwar gidiyar america kowa na san sha duniya da ikin zuwa america to ita ingilishi zama ke da riki duniya amma da karfin america to bayan kenan mitaran da ya zo sai juya kadar akidar ita faransa suka shiga neto to su makon da suka zuwa na hanya aka fara da kan wannan da kudin su suka bayan shi da akwai shugabanni da da kai kafin shi makon to su ma rikin kan kuwa ta yama ta ubanta tun zamanin kawai da aka kawar da wasu kan faɗa su face su kamar yin kamar da ka ce yan ma eh, yan na na na na na na tura ne na ita na kasar germany amma su ra'ayin su faransa ne ta kasance wajen kanta ko ba su baki a kansu baki ne ba sa so musamman bakin da suke magana su anan musulmai yan algeria yan laraba da suka taka gida inda kira can uh, ita faransa da algeria da tunisia mulkin mallaka a ta ce algeria ta zama shashi na kasan faransa da kyar algeria ta sha daga samun yancin kanta bayan tafka yaƙi na wajen shekaru bakwai ana kashe-kashe su da zama kafa nasu fari su shi ya mari da pen ya kasa ya ce to faransa za su samu yancin kanta a masu faransawa ne kawai ba tare da an samu su jinsi da bacin su ba da farko dai har ma da masu yahuda ba su yahuda ma daga baya zan manta da maganar yahuda suna da yahuda sun yi karfi a kasan suka manta da su to kaga shi kamar macron shi ma cikin jinsi yahuda to su suke suka face kasar yanzu ke hannun su yan nato ne suna cikin neto nan tun shekara da shekaru kuma suna karkashin amerika nan da karfi da yaki wasu yan jari hujja ne sosai na jin tsara duk masu kuɗi ya ladan ya yanzu wannan yarin ta dauki madadin uban ta yi fati da zo ta hau da ci gaba da kamfen har kuma ta yi ƙarfi yanzu da kayan su faransa yanzu asalin faransa masu jin faransa sun fara jinin bakin su ma ina za ta samu wuriya masu yawa to amma yanzu kowa ya kalli wannan zaben ya san cewa dai akwai <laughs> matsala da ya kasa da ya manna mata da ta kada wannan mutum to Allah zai fi sani mu don mun san cewa ta yi rawan gari. To mana Rahman me yasa zaben ne aka yi zafi kusan karshe din nan me yasa yayi zafi? Eh to zafi ke naga ka saboda su wa'annan su makon da gani. ka asalin su Yahudawa ne. Ita biya kaka da kakanni su Yahudawa ne baki ne na ƙasar Faransa. ba su ne asalin yan faransa ba to su kuma yan nan su lafiyar na su ne asalin yan faransa su ba su jini halin da biza na jini a cikin su yahuda to su suna son lallai a kira duk wani ba kwacin garin su in su kawo mulki ai kaga duk kamfanin da zai dama har ta yi sallah zai ne a cikin kasar ta zama ake magana da baki ne larabawa da suka rara gida yanzu sun kashe faransa kashi ashirin da biyar na masu addini na kasar faransa in ka cire sun katolik sai kai musulmai kuma duk yawancin su laraba ne da yan pakistan ne yan kasar dai laraba da kasani da kuma sauran su hadda iran naku da nake dai sun yi fice kasa kuma da ke amfi ta wannan su america cia wannan party ne suna kuma da gidan to ce za su suka ce zaben da karfin ta kuma ce su kan cewa lallai an fi karfin su ne ba da wai da wuri aka fi su ba a da wayo aka fi su shi kenan magana da kuma kuɗi an nuna su ƙarin kuɗi ko. bayan zaben da aka yi makaron ya yi wasu kalamai wanda ke nuna cewa wasu da suka zaɓe shi ba wai sun zaɓe shi saboda ra'ayinsu ba ne a saboda sana ƙin ra'ayin lefen ne me za ka ce. a duk magana ta mun koma baya ke sun ƙi lefen saboda su suna ƙin baƙi wanda suka zaɓe shi kuma saboda su suna su baƙi ne su zauna a ƙasar za su yi magana. ai su laraba su koma ko su zaɓi shi wannan yanzu mako har da ba su sun mako yanzu saboda irin abin da wanda ya gabata da gare shi ma kasar laraba musamman kasar libya da kasar syria da irin abin da aka yi makar dafi sun yanzu sun ce kuma gara su koma bayan macron zaɓe shi akan an wancan ta hau koran su zai daga kasar musamman da ba su zata takardun zama kasar koran su zai to kaga kuma wannan su haifafu na cikin kasar musamman a cikin garin da ke a marseille na larabawan suka fi yawa yi saboda haka su dole sun ce su koma ga kura da suka fi sani kan wace wasu ne ba ta zo da shawarar ko da sanar da ba za shi gaskiya ce kuma da su wancan yi na wani marin da ba za su so shi ba har kuma yahuda da suke cin kasan ba su irin wannan ra'ayi. to masu sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen kashi na farko na shirin afirka a yau har sai allah ya kai mu kashi na biyu a maimakon malam abdulrahman abdu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke zama a kanan daban najeriya ni awal kunyan da shirin na gabatar nika cewa sai wani lokacin don kuma ga shirin muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku ku dan rufe albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. sunana musa usman dan fulani daga ilorin farastin najeriya zan yi amfani da wannan dama in yi kira da babban murya ga yan uwana matasan najeriya da cewa mu guji yin bangar siyasa kar ka yadda wani dan siyasa ya zo ya riba ka da wasu yan kuɗaɗe yan kalila ya sa ka ka je ka ɗauki makami ka saba wa ubangijinka banda haka kuma ka tuna cewa ci hayaransa suna ƙasashen waje suna karatu amma kai sabida kai talaka ne yana buƙatar lalata lalata ma rayuwa wai ka ɗauki makami ka je ka afka ma ɗan uwanka musulmi domin ka gyara ma siyasacci na gode da hausa ta iran ku tashi lafiya alaikum radio boh tehran mai magana comrade ilyasu yakubu digawa ita suka dau jihar bauchi to game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina akan matakin da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ɗauka na bawa sa umarni duk wanda yake son tsayawa takara a zaben 2023 ya ajiye mukaminsa to hakan abu ne mai kyau kuma shugaba muhammadu buhari bai makara ba hakan yayi yi daidai muna goyon bayan wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya ɗauka muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma muna fatan ministocin da aka basu umarni waɗanda suke bukatar tsayawa takara za su ajiye mukamansu domin su je su tinkari yaƙin neman zaɓe ga talakawa da fatan Allah ya ba mu sa'a muna godiya biyo heteran mai magana Kwamarat su Yakubu Digawa ita su ga jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana na Hassan Talba George Potiskum. Ina so na amfani da wannan dama mu jinjina ga 'yan majalisunmu masu wakiltar mu a Zombi kudancin jihar Yobe a bisa kokarin da suka taka da jajircewa na ganin kudancin jihar Yobe ta cika ba. Kamar eh, Honorable Sanata Ibrahim Ahmed Bomai and Honorable Ibrahim Umar sun taka rawar a zuwa gani a kudancin jihar Yobe sun yi aiki tukuru. Al'ummar kudancin jihar Yobe suna kiran su zo su maimaita mata da izinin Allah a bisa kokarin da suke da jajircewa na tallafa al'umma da kuma kawo musu ayyukan ci gaba da ƙarshe muna musu fatan alheri muna musu addu'a da fata na gari Allah ya taimake su kuma Allah ba su nasara akan kargar mu. daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskum ku huta lafiya kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu tsokacin da nake son in yi yau bisa matakin da shugaban ƙasar Nijeriya doka Muhammadu Buhari Allah ƙara mai ƙarfin mulki wannan mataki yayi daidai duk da ya kamata ma a ce tun da farin aka ɗauke shi an ɗan yi retar amma babu retar yayi daidai muna kira ga al'ummomi na Nijeriya su bi cancanta bi party su bi cancanta saboda su zaɓen kansu wani wanda ya fi alheri cikin su saboda mai ɗaki shi san inda yake mai yoyo a gaje kenan su yi kokari su bi cancanta su diba cikin jihohin su da gundumomin su su suka san abin da ke musu ciwo saboda mai daki shi san inda yake mai ruwa kenan shine muke musu fata alheri ubangiji Allah zaɓa musu mafi alheri tsakanin su Allah ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya da jamhuriyar Nijar gaba ɗaya ubangiji Allah ya taimake su su yi zaɓe lafiya su kare lahiya mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar da Salamu alaikum. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar yau ina so ku bani dama in bayyana ra'ayina a dangance da matakin shugaba muhammadu buhari najeriya da ya ce duk wanda yake son jami'in gwamnati yana son ya hau takara to ya kamata ya ajiye makamin shi hakika hakan ya yi daidai domin za a magance matsalar cin hanci kuma za a magance almundahana da dukiyar ƙasa hakika wannan ya yi daidai kuma muna fatan za a yi bi doka domin a zamna lafiya da da fatan muna wa najeriya fata na gari allah ba ta shugaba mai adalci wanda zai hudda mata kitse daga wuta mai magana isu ne maɗatte da magana jamfuri nijar na kiraya ku daga nan birnin yamai na jamfuri nijar biyu na hausa ku tashi na to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stana da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun yi magana dangane da marhalolin saukar alkur'ani mai girma inda muka bayyana cewa akwai sauka iri biyu akwai na ranar bi'isa wanda aka saukar masa da alkur'ani mai girma a dunkule sai kuma dare lailatul qadri inda aka fara saukar masa da alkur'ani daki-daki a nan ne wato ayoyi biyar na farko daga cikin suratul alaq suka fara sauka a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da imanin abu talib salamullahi alaihi ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dan uwa shaƙiƙi ga mahaifinsa Abdullahi salamullahi alaihi malaman addini musulunci shi'a da sunna sun kawo a cikin littattafansu kan cewa abu talib salamullahi alaihi musulmi ne kuma sun tabbatar da hakan da hujjoji kwarara a cikin littattafan tarihin addini musulunci gaskiya al'amarin dai shine da mutum zai karanta wa na littattafai zai yi mamakin yadda wasu suke kafirta abu talib salamullahi alaihi ko da yake da dama sun san cewa ba a kafirta abu talib ba face don shi ne mahaifin manya-manyan bayan allah ta'ala kamar ali da abu talib salam daga cikinsu dai akwai waƙoƙinsa da suka tabbatar da cewa shi musulmi ne kamar inda yake cewa wallahi ba za su kai gare ka da jama'arsu ba sai sun turbuɗe ni a cikin ƙasa ka bayyana al'amarinka ba tare da ka gamu da wata na ƙasa ba kuma ina maka bushara da wancan ka ji daɗi da haskaka idanun muminai ka kira ni kuma na san lalle kai mai nasiha ne kuma haƙiƙa ka kira kuma sannan ka kasance amintacce kuma haƙiƙa na san cewa addinin muhammadu yana daga cikin mafi alkhairin addinan mutane wannan kamar yadda ya zo cikin albidaya wa nihaya na Ibn kathir kenan mujalladi na uku shafi na 42 da wasu littattafai da dama a wata kasidar dangane da takardar da mushikai suka rubuta suka ajiye a cikin ɗakin kaba na takunkuman da suka ɗora wa musulmi bayan da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labarin cewa gara ta cinye takardar shine abu talib yake cewa dangane da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shin ba ku san cewa an gano cewa muhammadu manzo ne kamar musa kamar yadda aka rubuta a littafin farko wannan kasidar ta zo cikin sharhin ibn hisham mujalladi na ɗaya shafi na 373 wannan kaɗan kenan daga cikin malaman sunna wa'anda suka tabbatar da cewa abu talib musulmi ne sai dai abin mamaki shine kan cewa wa'anda suka ruwaito hadisan kafirta abu talib alaihi ba su taɓa ganinsa ba kuma ba su ruwaito hadisansu daga wa'anda suka ga abu talib alaihi ba gaskiya al'amarin dai shine abu talib ba shine ya fara shan wahala a hannun makiya ali da abu talib salam ba duk wanda yake kusa da shi ko yake da dangantaka da shi sai da aka yi masa irin wannan a tarihin musulunci masu bincike su shiga bincike don su gano gaskiyan abin da ya faru sai dai wannan ba zai cutar da su da kome ba kuma ba zai rage matsayinsu da allah ta'ala ya ba su a duniya ba bellantana na lahira inda a wasu ruwayoyi sun zo cewa aliyu da abi talib salam shine zai kula da al'amuran raba 'yan wuta da 'yan aljanna gwargwadon matsayin mutum a wajen allah ta'ala gwargwadon masu hasada da kuma makiyansa to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun zuga shirin nan na musan dokokinmu musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوها a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri a cikin shirin da ya gabata muna nan dai muna bayani ne akan maɓuɓɓugar dokoki na musulunci kamar yadda muka sani ne muna ƙoƙari mu nuna cewa dokoki akwai na addini akwai kuma waɗanda ba na addini ba to muka ce bari mu fara da na addini din nan to shine muka shigo dokoki na addini wanda suka shafi shari'a kenan kuma dokokin addinin nan muka ce akwai maɓuɓɓugar dokokin ta yadda ina ne maɓuɓɓugar shari'a maɓuɓɓugar shari'a muka kawo rancen alkur'ani da sunna su ne asasi su ne masdari na farko akwai waɗansu maɓuɓɓuga da za su zo bayansu amma dai waɗannan su ne na asasi to a cikin shirin da ya gabata mun yi bayani akan alkur'ani ma'anar alkur'ani meye a cikin alkur'ani ba kurin duk gaba ɗayan ayoyin cikin alkur'ani dokoki ba ne a akwai abubuwa daban-daban kamar inda muka yi ishara a wancan shiri ɗin to da muka zo zancen dokoki da ke tattare a cikin wannan littafi mai tsarki akwai na hani wanda allah ta'ala yake hana mutane su yi wasu abubuwa ta hanyar ayoyinsa masu tsarki da yake sakuwa da su akwai kuma umarni wanda za mu ga Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyi na umarni yana kawo waɗansu abubuwa da a ciki yake ba da umarnin a aiwatar da su to wannan ko kuma waɗannan ayoyi sawa'un na umarni ne ko kuma na hari shi ɗan adam mu a matsayinmu na mabiya addini waɗanda muka zo mai bautan Allah subhanahu ta'ala ba kowannenmu ne zai ce zai buɗe alkur'ani da kansa ya ɗauko aya ya ce zai je ɗabbaka zai aiki a kan cewa wannan ayan a bisa fahimta ta umarni take yi barin jan umartu a'a barin buɗe ƙur'ani in gani wannan aya a fahimta ta hani take to barin hannu irin wannan in aka ce kowa ya yi haka saboda kurin ya iya dan ya dan iya larabci wasu ma ba ma larabcin suka iya ba a'a ƙur'ani za su ɗauko fassara zuwa wani yare ko yaren turanci ko an fassara shi zuwa hausa ko an fassara shi zuwa wani yare da sun fahimci wani abu su ce a to qur'ani ya ce kaza abin da suka fahimta su ce to wannan hani ne ko kuma wannan umarni ne ba irin wannan shine fahimtar dokokin da ke cikin al'amura na alkur'ani ba dalili shine cewa in an ce alkur'ani maɓuɓɓuga ce ta farko na dokokin addinin musulunci to waɗannan ayoyin da suka zo da umarni ɗin ko kuma suka zo da hani a cikin wannan littafin matsarki sai fa an tsaya an yi bincike mai zurfi sai mutum ya san ilimin adabi sai mutum ya san ilimi na Nasir wal mansukh wasu ayoyi ne suka soke wasu waɗanne ayoyi ne akan gaba waɗanne ne ba akan gaba ba sai mutum ya san asbabun nuzul ma sau da dama waɗanne me dalilin saukar da wannan aya ko wannan sura sannan sai mutum ya san ilimin balaga da wutanen shi ma zai iya samun fahimtar waɗansu daga cikin ainihin ayoyin bisa yanayin lugga larabci ma wato ilimi ne mai zurfi da ilimin tafsiri ma na ayoyin nan ilimin ma'ani na ma'anan waɗansu daga cikin waɗannan ayoyi da suka sauko to anan ne muke bayanin cewa kasamtuwar ƙur'ani maɓuɓɓuga ta farko ta shari'ar musulunci dokokin allah subhanahu wa ta'ala to a nan fa shi ne dalilin da yasa aka samu waɗansu jama'a waɗanda ake kiransu mushtahidai mushtahidai ɗin nan su ne suke kutsawa sun ba da lokacinsu shekara da shekaru sun yi karatu mai zurfi suka fahimci ayoyin nan suka yi ilimi mai zurfi ta kowane ɓangare domin su iya ciro dokokin da ke cikin wannan littafin mai sarki. waɗannan ilmomin da suka karanta suka ba da shekara da shekaru suna yi dalilis don su iya tsamo dokokin da hukunce-hukuncen da ke cikin wannan littafi mai tsarki shi yasa ake kiransu da mushtahidi to idan kai baka kai ga wannan marhalan ba baka ba da lokacin ka kayi wannan karatun irin nasu ba waɗansu za da shekara arba'in suna karatu ba waɗansu fiye da haka suna ba da lokacinsu domin su fahimci haƙiƙanin waɗannan masdarai na addini ɗin nan wannan musamman masdari na farkon na alkur'ani kafin mu zo nan gaba za mu zo mai magana akan masdari na biyu shine ainihin sunna to za ka ga sun ba da lokaci sun yi karatu mai zurfin gaske domin su tsamo hukunce-hukunce daga cikin wannan littafi mai tsarki domin al'umma su iya fahimtar waɗannan hukunce-hukunce cikin sauƙi bisa wannan tsamowa da mushtahidai suka yi bisa wannan ba da lokaci da mushtahidai suka yi suka iya ciro wannan hukunci hukunce to idan an samu wani wanda ya ba da lokacinsa ya yi wannan aiki to al'umma waɗanda ba su iya ba da lokacin yi wannan aiki ba to su suke zuwa su yi masa takalidi wajen fahimtar waɗannan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala hukunce-hukuncen Ubangiji da aka tsamo daga cikin wannan littafi mai tsarki. Kamar inda muka sani ne, Ubangiji subhanahu wa ta'ala hukunce-hukuncen da yake sawowa a cikin littafinsa mai tsarki a cikin Alkur'ani hukunce-hukuncen da suke zuwa a dunkule. ba tafsil ba ne ba a rarrabe suke zuwa ba a dunkule ne to in ku sun zuwa a dunkule ka je kai kuma baka yi karatu mai zurfi ba don ka iya rarraba su sai ka fahimce su a dunkule sai ka zo ka ce kai ma za ka aikata su a dunkule to sai ga kai kana tsammani kana ibada amma kuma ba ibada kake ba sai ga kana yin wani abu kai kana cewa kana aiki da dokokin Allah amma kuma ba da su kake aiki ba domin fahimtar da kai musu a dunkule ba haka Allah ta'ala yake so a aiwatar da su ba su ku waɗancan da suka yi ishtihadi suka ba da su suka yi bincike mai zurfi suka tsamo waɗannan hukunce-hukunce to kaga su sun ba da lokaci sun tsaya sun yi abin da ya dace su yi na iya fahimta waɗannan abubuwa kuma sun fahimce su suka tsamo su shi yasa ake son in kai baka kai wannan marhalan ba to ka shiga wadi ka shiga wani ɓangare na yin takalidi da irin waɗannan saboda haka ashe alkur'ani mai tsarki a matsayin sannan masdari na asasi na dokokin Allah ba littafi ne da kowa zai kutsa cikinsa saboda kurin ya iya karanta alkur'ani ko ya dan san wasu ma'anoni na larabci ya ce shi da kansa zai tsamo dokokin ya fito da su ba shi sana ga waɗansu waɗanda suke cewa su alkur'ani kurin suka dogara da shi ba ruwansu da sunna sai ka cewa sun shiga cikin wani hali akwai waɗanda ake kira su ƙur'aniyun ƙur'aniyun mai suke cewa abin da suke cewa shine wani magana wacce ta ɗauko asali tun bayan wafatin manzo da wani daga cikin mabiya manzo ɗin nan ya yi wani abu wanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kawo masa littafi da tawada zai rubuta wa mutane waɗansu abubuwa waɗanda ba za su ɓace ba a bayansa shi wannan wanda yake tare da annabi tare da sauran sahabansa shi ma yana nan a gurin sai ya ce da sauran sahaban kada ku ba wa annabi littafin nan kada ku ba shi wannan tawada ɗin nan da wannan takarda da ya ce ku ba shi takarda da tawada kar ku ba shi saboda haka sai yake cewa ka kafana kitabullah wai littafin Allah ya isar mana to abin da yake mai matsala a nan hana wancan littafin da manzo ya nema ko kuma hana eh, takarda da tawada din da manzo ya nema a bayar da ya ba an ba shi ya yi bayanin abubuwa din to wannan bayanin da zai ya zama sunna wannan sunna ita ce take fassara alkur'ani din. amma shi wannan bawan allah sai ce wai kafana kitabullah littafin allah ya isar mana wato ba sa buƙatar sunna ɗin kenan tunda abin duk da zai fito daga manzo manzo sallallahu alaihi wasallama sunna ce insha Allah nan gaba a shirin mu na gaba zamu zo bangare na masdarin dokokin musulunci masdarin shari'a na biyu mabubbugan shari'a na biyu wanda shine sunna za mu yi bayanin me ma'anar sunna to waɗannan da yau ake kiran su qur'aniyun za su shiga qur'ani su binciko su dauko ayoyi su fassara su su bi su yanda suke so takalidi suke wancan wanda yace kafana kitabullah din can suna bin shi ne akan cewa wai littafin Allah ya isa mana ba ko za ka fahimci littafin Allah kai kai ɗai ba tare da ka nemi taimakon sunna ba domin sunna mai fassara alkur'ani din nan bisa sitamfin da Allah ya yi masa shine manzo sallallahu alaihi wa sallam babu wanda zai iya fahimtar alkur'ani ba tare da hanyar sunna ba in ka ce ba ruwanka da sunna ba za ka nemi taimakon sunna ba don ka fahimci alkur'ani to kana nan cikin fagamniya domin ba za ka fahimci ƙur'anin yadda ya kamata ba shi yasa muke bayanin cewa in an ce alkur'ani maɓuɓɓuga ne na shari'a dokokin Allah maɓuɓɓugansu dokoki na addini na shari'a maɓuɓɓugansu na asali shine alkur'ani to ba yana nufin kowa ya je ya buɗe alkur'ani ya ce shi ya fahimci aya kaza aya kaza tana magana akan kaza ne to bari je aikata kaza da kaza sai ka ga mutum yana cikin wani hali shi yana ganin yana aiki da alkur'ani amma kuma ba da alkur'ani yake fahimta yake aikin ba domin fahimtar da yi ba fahimta ce sahihiya wacce ya cancanta ya bi ta ba to ala hal a dunkule abin da muke so mu nuna shine masdari na asasi na alkur'ani da muka bayani a kai yana bukatan a yi wani abu kenan na ijtihadi kafin a iya fahimtar hukunce-hukuncen da ke ciki to akwai waɗannan suka yi wannan suka tsamo hukunce-hukuncen suka ciro su su ne ake kira su shahidai. waɗanda ba su haka ba to wajibi ne wajen aiki da alkur'ani da fahimtar dokokin da ke cikinsa Sai yi takalidi da waɗannan wanda suka yi ishtihadi na suka iya tsamo waɗannan hukunce-hukunce to shi mun ɗauko bayanai kuma an ce lokaci ya yi za mu tsaya a nan insha Allah sai a shirin mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin mani ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya a mataki na ƙasa da kasa ta fuskoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu a yau shirin namu zai dubi ne dangane da kisan gillar da sojin isra'ila suka yi wa fitacciyar 'yar jarida ta falastino wato shirin abu akla a ranar laraba da ta gabata a lokacin da take ɗaukar rahotanni bayan wani farmaki da sojin isra'ila sa kai a garin janin da kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan kisan gillar da aka yi wa wannan 'yar jarida wannan dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo a hankali domin jin cikakken shirin. ranar laraba goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta 2022 da muke ciki ne sojin isra'ila suka kaddamar da wani farmaki kan al'ummar garin jenin na palestino wanda yake yankin gabarimacin kogin jordan da nufin kama wasu daga cikin palestinawa musamman ma da 'yan kukurma daga cikinsu ko kuma wasu daga cikin waɗanda israila take zarginsu da tayar da yamutsi a lokacin da sojojin isra'ilan suka kaddamar da wannan farmaki wasu daga cikin manema labarai suna auren wurin suna kuma ɗaukar rahotanni kai tsaye yar jarida shirin abu akila wadda take aikewa gidan talabijin na aljazira rahotanni daga palestino a daidai lokacin da take cikin ɗaukar rahotanni na kai hare-haren da sojin isra'ila suke yi akan al'ummar yankin garin janin wani daga cikin sojin isra'ila ya harbe ta hallahira wannan lamari dai ya fuskanci martani daga sassa daban-daban na duniya musamman ma dai ganin cewa al'amarin ya faru ne a daidai lokacin da shirin abu akila take gudanar da aikin ta na ɗaukar hoto wanda kuma hari ne wanda isra'ila ta kai da kuma kisa na ganganci wanda kuma irin wannan ta sha faruwa a lokuta daban-daban to amma a wannan karan abin da ya faru a bainar jama'a ya fi zama babban dalili akan ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi akan fararen hula da kuma 'yan jarida musamman waɗanda suke bayar da rahotanni kan hakikanin abin da yake faruwa bayan kai wannan hari da kuma kisan gillar da isra'ila ta yi wa shirin abu akila gwamnatocin kasashe daban-daban sun fitar da bayanai kamar da kuma kungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun fitar da nasu bayanan da kuma kungiyoyi na yankin gwamnatin ƙasar qatar ta fitar da bayani wanda yake yin allah wadai da kakkausan murya dangane da kisan gillar da aka yi wa shirin abu akila sannan kuma gwamnatin kasar katar din ta ce wajibi ne a bi kadin lamarin ta hanyoyi na shari'a domin hukunta dukkanin waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da wannan ta'asa ita ma ta bangaren majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani bayani wanda a ciki take yin allah wadai da wannan kisa sannan kuma ta yi kira da a gudanar da bincike wanda zai haɗa bangarori na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da hakikanin abin da ya faru kamar da kuma kwanaki biyu bayan faruwar lamarin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da nasa bayanin wanda shi ma a ciki ya irin wannan kira ita ma kungiyar tarayyar turai ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta yi allah wade da kuma nuna alhini akan hakikanin abin da ya faru da kuma tabbatar da cewa an gudanar da bincike na gaskiya domin hukunta masu hannu a cikin lamarin a nata bangaren gwamnatin kasar amurka ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta nuna cewa ta damu matuƙa kan hakikanin abin da ya faru amma kuma ba ta yi allah wadai da abin da isra'ilan ta yi na kisan gillar ta yi wa 'yar jaridar wadda take da shaidar zama ta 'yan ƙasar amurka lokaci guda kuma take da shaidar zama ba falasɗiniya a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar iran ta fitar da nata bayanin wanda a ciki take bayyana cewa abin da ya faru yana nuni ne da haƙiƙanin isra'ila da kuma aƙidar da aka kafa sojin isra'ila akan ta na yin kisan gilla akan kowane ɗan adam sannan kuma da yin amfani da dukkanin karfi wajen murkushe hakika gwamnatin kasar syria ta fitar da nata bayanin wanda ita ma a ciki ta yi allah waje duka kausan murya tare da bayyana cewa har kullum isra'ila gwamnati ce wadda aka gina ta kan shan jini da kuma cutar da bil'adama kamar da kuma babu wanda ya tsira daga irin waɗannan aika na kisan gilla na isra'ila ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ita ma ta yi kakkausar suka tare da nuna alhini akan kisa na shirin abu akila sannan kuma ta isar da sakon ta'aziyya ga iyalan mamaciyar ƙungiyoyin jihadin islami da hamas na palestino da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na palestinawan sun fitar da nasu bayanan daban-daban wanda suke yin allah wadai daga kausan murya da kuma yin kira da ɗauki fansa akan jinin shirin abu akila Ƙungiyar alhusi ta ƙasar Yaman da kuma ƙungiyoyin gugurmaya daban-daban na ƙasar Iraki sun fitar da bayanai daban-daban waɗanda suke yin Allah wadai da wannan mummunan aiki na kisan gilla da Isra'ila ta yi wa shirin Abu Akila. Kamar da kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ita ma ta yi nata kiran da kuma yin kira da gudanar da bincike wanda zai haɗa ɓangarori daban-daban kamar yadda su ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun fitar da nasu bayanan daban-daban wanda suke dagewa akan cewa dole ne a ɗauki matakai na ladabtar da isra'ila akan wannan mummunar ta'asa da ta aikata to sai dai ana ta bangaren gwamnatin falasdinawa karkashin jagorancin mahmud abbas ta bayyana cewa ba za ta taɓa yadda isra'ila ta kasance wani bangare na gudanar da bincike akan kisan gillar da aka yi wa shirin abu akila ba domin kuwa isra'ila ita ce mai laifin ita ce kuma wadda ta aikata laifin kisan gilla saboda haka bangarori daban-daban na kasa da kasa suna da hakkin shiga cikin wannan bincike sannan kuma a gabatar da batun gaban kotun manyan laifuka ta duniya domin hukunta isra'ila akan wannan batu gwamnatin ɗin ta ce ba za ta taɓa yin wasa da wannan batu ba domin kuwa shiru akan ayyukan da isra'ila ke aikatawa shine babban abin da ke karfafa gwiwar ta wajen ci gaba da aikata irin wannan ta'asa akan al'ummar palestino sai dai wani abu wanda ya faru a ranar juma'a a lokacin da ake shirin rufe gawar shirin abu akala a mahaifarta da ke birnin kudus shine babban abin da ya fi daukar hankali wanda ya kara daga hankulan al'ummomin duniya inda sojin isra'ila dauke da bindigogi suka zo suka hana wurin da za a fitar da gawar domin isa wurin da za a bizne ta bayan da suka killace wurin sun kuma shiga lakaɗawa mutanen da suke wurin duka hatta waɗanda suke ɗauke da gawar inda gawar ta faɗi na wani ɗan lokaci kafin daga bisani a sake ɗaukar ta wannan lamari ya ɗaga hankulan al'ummomin duniya musamman ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin 'yan jarida waɗanda suka jaddada wajibcin gurfanar da isra'ila da kuma hukunta ta akan wannan mummunan laifi da ta aikata tashar aljazira a nata bangaren wadda shirin abu a akila ke aiki mata da rahotanni daga dino ita ma ta fitar da nata bayanan na ganin cewa an mika wannan batu ga bangorin shari'a na ƙasa da ƙasa sai dai ra'ayoyi na jama'a a dino suna ganin cewa irin matakai da wasu daga cikin gwamnatocin ƙasashen larabawa suke ɗauka musamman ma masu hankoran kulla alaka da isra'ila yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke karfafa gwamnatin yahudawan isra'ila wajen cin karanta babu babbaka akan al'ummar falasɗinu da ma al'ummomin larabawa domin kuwa tana samun cikakken goyon baya ne daga gwamnatocin kasashen yammacin turai da kuma 'yan koransu daga cikin kasashen larabawa wasu daga cikin al'ummomin falasɗinawa sun yi kira da cewa wajibi ne al'ummomin kasashen larabawa su miki tsaye domin tilastawa gwamnatocinsu yanke duk wata alaƙa ta tsaro ko ta siyasa ko ta kasuwanci tattalin arziki a tsakaninsu da isra'ila bayan faruwar lamarin isra'ila ta fitar da bayani wanda take nuna shakku akan cewa ko sojin isra'ila ne masu ga aikata wannan kisan gilla inda ta yi yunkurin ɗora alhakin hakan akan bangaren falasɗinawa to amma dai daga bisani dukkanin dalilai sun tabbatar da cewa isra'ila ce ta tafka wannan ta'asa inda jaridar haaretz ta isra'ilan ta fitar da cikakken rahoto dangane da yadda aka yi wannan kisan gilla inda jaridar ta bayar da rahoton cewa wani sojan isra'ila ne wanda yake da tazara ta mita 190 tsakaninsu da inda shirin abu akila take tsaye take bayar da rahoto ya harbin kuma ya same ta da harsashen bindiga a gefen kunnanta wanda kuma a nan take ta rasa ranta masana da dama akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma tsaro suna ganin cewa irin waɗannan laifuka da isra'ila take tafkawa suna ɗaya daga cikin manyan abubuwa waɗanda za su ƙara ba ta sunanta da kuma ƙara fito da haƙiƙanin fuskarta a idan duniya musamman ma ganin cewa ayyukan da take aikatawa na kisan kiyashi mafi yawa suna ƙarewa ne akan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba. ta jama'a masu hawaye lokacin da muke da shayar suke ma'anan zamu da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da wannan zamu kakari sai Allah ya kai gobe za a ji mu dauki don jigon kafin lokacin abin kowa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.